da fassarawa daidai da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu akan imani dukkan wani abun da ya dame mu a ƙasarmu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana kuncin rayuwa da ake cikin musamman a waɗannan kwanaki masu albarka na abin da za a ci ko abin da za a sha ko abin da ya kama da haka ga duk wanda ke da takura a rayuwa Allah ya yalwata masa duk wanda rayuwa ta kuntata gare shi Allah ta'ala ya sauwaka masa wanda bai da lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya dukkan wani wanda ke da wata damuwa a cikinmu Allah ya magance masa dukkan cikinmu wanda ke da wata bukata a wurin Allah Allah ta'ala ya biya masa ayyuka da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na takwas ba a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1445 mun shiga sati na biyu kenan yau ranar farko a cikin sati na biyu a watan ramadana ina isowa dinnan na fito zan shigo masallacin nan ake bani labarin akwai wani mai sarauta a ƙauye da ke cikin lame district a toro local government mai suna alhaji garba badamasi an sace shi kuma ana ta nemansa daga baya sai aka samu gawarsa ina shigowa dinnan ake gaya mini muna ta'aziyya zuwa ga mutanen ƙauyensa da kuma district na lame da kuma toro local government da jihar bauchi gaba daya akan allah ya gafarta masa allah ya ji kansa allah ya yafe masa allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsa waɗanda suka kashe shi a babin zalunci allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba allah ta'ala ya tona asirinsu ya kaskantar da su kuma allah ta'ala ya sa su zama darasi ga mutanen banza kada gabo ne aikata waɗanda aka sace a jihar borno kaduna sokoto da ma wasu wuraren da ba mu da labari duka allah ya kubutar da su dukkan wani mutum da aka yi garkuwa da shi a babin zalunci allah ta'ala ya kubutar da shi mu da muke kubuce allah ta'ala ya ci gaba da kare mu daga sharrin masharanta in akwai tambayoyi masu munasaba guda ɗaya ko biyu in yi yawa guda uku sai a karanta bisa ga yanayi na lokaci insha allah Assalamu alaikum ya rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam mai ya kai iyayen malam da malamansa. Amin ya hayyu. ya hayyu ya khaira. cewa hukuncin mutumin da ya zo inda ake rabon yace shi miski sai aka ce masa wannan dukiyar na magana ne ba za a bashi ba sai ya ce me yasa ba za a bashi ba bayan Allah ya ce idan miskini suka halarci da ake rabon gado a ba su wani abu daga ciki sai ya karanta musu wannan aya wa ila hadara al-qisma taqulu al wani wal yatama wal masakin farzuquhum min qawlin ma'ruf na'am shi ne suke neman ingancin a ayan da ya kawo a daidai wannan muhalli sako daga mai kauna kadan allah ba magana ni mummuno ina ji wannan shi ma wani wani gardi ne irinmu maybe product ne na tsangaya tunda har aya ya kawo musu <laughs> alhamdulillah jikina da matukar sarki sauki yau eh, musamman an kwatanta da jiya da shekaran jiya bin hakika akwai ci gaba Allah ya saka muku da alkhairi akan addu'o'in da kuke idan ana raba gado maganarsa akwai kashin gaskiya ayar da aran ma ya ja wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'arufa zai zama cikin suratun nisa aya ce ta takwas zai zama aya ta takwas a nisa wannan aya tana nuna cewa bayan magada akwai wanda ana dan san musu gabanin a fara raba gado in sun zo wajen aka kira mutane guda uku in kana neman gane hikimar me yasa aka yi ka duba tafsirin sheikh abdulrahman bunu nasir bunu abdullahi bunu nasir as-sa'adi rahmatullahi alai Shi shine ake markirari da allamatul qasim malami ne na fadilatu sheikh muhammad salih al-uthaymin al-uhaibi at-tamimi rahmatullahi alai cikin tafsirinsa na taisirul karimin rahman ƙarƙashin wannan aya din ya ce a cikin wannan aya akwai bayanin hikimar shari'a na nuna hukunce-hukunce kyawawa da kuma taimakon wanda bai da shi da kuma ɗan bada da wai irin abin da ake cewa in ido ya gani kada a haramta masa shi yasa za ka ga a sunna ya ce fiyayyen halitta ya karanta da mu a hadisai da dama ko bawa kake da shi in aka kawo maka abin sha'awa kar ka haramta masa ka ɗan ɗauki ɗan wani abu ka bashi to irin wannan yana rage ruwa in aka ba wa mutum ya ɗan mai da kwaɗayinsa sai hankalinsa ya kwanta yanzu in ana girki a makwabtanku a gidanka sai ya zama ba sa san muku abin da suke dafawa to za ka rika jin ƙanshin na fitan hankali ne saboda me saboda rai ya fi sha'awar abin da aka haramta masa kuma mai dalili saboda shaidan haka yake duk abin da yake haramun ne gare ka to shaidan ya fi sa ka so shi shi yasa za ka ga mutanen da ke fita su yi fasikanci a waje da matan banza za ka samu wani lokaci ba su kai kashi goma cikin ɗarin matansu da gida daraja ba saboda me saboda haka sunnar shaidan take kwataitar da mutane kan abin da Allah ta'ala ya haramtar musu mafhum tayyib kuma in kana son sanin hukunci na hakika akan za a ba wa mutum wannan gudu dan dan kason ala koro a cikin kayan gado gabanin araba ko ba za a bayar ba kuma sai ka duba ma'alimu tanzil na imamul baghawi rahmatullahi alaihi ya yi gamsasshiyar magana a kai na farko ya kawo magana Sa'idu bin musayyib alaihi rahmatullah a fahimtarsa shine ayar an soke ta ba a hukunci da ita ma'anar ayar shine wa za hadarar kismata ulul qurba mutane uku Allah ya kira idan suka halasci wajen rabo shine qismatal mawarif idan suka zo wajen raba gado na farko ulul qurba dangin mamaci na jini wanda shari'a bata ba su gado ba akwai waɗanda 'yan uwanka na jini amma an kada su ba su da gadonka to da su sune ulul qurba na biyu waliyatama da marayu waɗanda suke talakawa ne idan marayu sun kai su ci zakka to ana ba su da yawa suka ce in ba za su ci zakka ba sai an ba su ba na uku wal masakin sai aka ce da miskinai kaga anan shi ya ce shi miskini ne shine inda yake so ya fake kaga a cikin ayar an kira uku ɗaya dangi ne na jini biyu kuma kawai haƙƙi ne na addini amma mafiya yawa ba dangi na jini ba su ne marayu da miskinai sai Allah ya ce farzuquhum min ku azurta su daga wannan gadon kuma ku gaya musu magana mai daɗi idan kuɗin da za a raba gadon naira miliyan biyar ne sai a ɗauki koda naira dubu goma goma sai a ce to ku ulul qurba ga 10,000 naira wal tama ga dubu goma wal masakin ga naira dubu goma sai ku yi haƙuri da abin da ya sawaka wannan dai kawai mu nuna muku mun yi appreciating zuwa wajen raba gado da kuka yi ne ku shaida mun gode Allah ya saka da alkhairi sai a ɗauki ɗan wani abu sai a basu misali na baya to shi a fahimtar sa'idu bin musayyib alaihi rahmatullah ayar an soke ta kamar da muka sani akwai ayoyi da suke an soke akwai mansukh wan nasikh to a fahimta su an soke amma kaulin jumhur ayar ba a soke ba don gaba da saida ibn sai akwai abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi ya ce ba a soke ayar ba sannan akwai Sheikh Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alai wanda muke ce Ibrahim Nakhai akwai imamu Zuhuri shine Muhammad bin Muslim bunu abdullahi bunu shihabi zuhuri shi ma ya ce ba a soke ba so waɗannan bilhaƙiƙa a ƙarfin hujja hujjansu ya fi ƙarfi a kan maganan sa'idu bin musayyib ko da dalilin samun abdullahi bin abbas a cikin tafsirin ƙur'ani babu kokwanto mustawa tasa a daraja na sahabi na gaba da tabi'i sannan matsayinsa a wurin ƙur'ani na abdullahi ibn abbas ya fi na Saidu ibn musayyib na uku shaidar da fiyayyen halitta ya bayar akan abdullahi ibn abbas wannan gagara ba daune a duniyar qur'ani so kula ga wannan abun da ya dauka ana ganin cewa ya fi karfin hujja dadin dadawa ibn abbas allah ya kara masa yadda kamar yadda shi imamul baghawi rahmatullahi alaihi ya kawo mujahid bin jabar shi dalibi ne na ibn abbas shi ma malamin qur'ani ne shi yana fahimtar dan basu ala koran gadon a dan ba su dan kaɗan su taɓa dan shi yana ga yana kawo matsayin wajibi me dalili don Allah ya ce farzuquhum min farzuquhum ku azurta su daga gare shi yace fi'ilul amri ne shi ko fi'ilul amri idan Allah ya faɗa ana ɗaukan sa a wajibi ne in umarnin Allah ne baka me da umarnin Allah ya zama mustahabbi sai ka samu dalilin da yace ba wajibi bane amma ga duk mai imanin Allah yace yi kaza to abin da muke kaddara to dole ne mu yi har sai an samu wani dalili da ya ce an muku sauki ba dole ba ne to za ka shi sadauka wajibi ne ibn abbas allah ya kara masa yadda sai ya ce amma idan magadan yara ne ƙanana babu mai hankali a cikinsu da za a iya ɗan shawartarsa a ce muna so mu ɗan ba da ɗan ala koro gabanin araba muku 'yan ƙanana ne babansu ya rasu ya basu su hudu misali ɗaya shekara biyar ɗaya shekara hudu ɗaya shekara uku ɗaya shekara ɗaya kaga ba su da cikakken hankali a nan sai ce in ba su kai a nemi consent ɗinsu ba yana ga a haƙura da ba wa ulul ƙurba ɗin nan wale ta mawul masakin amma in akwai masu wayo a ciki za a ce da Allah muna so a ɗan ɗauki ɗan wani abu dai da ba zai cutar da ku ba za a ɗan ba su suka ce a to bismillah mana ai babu damuwa to a nan sai a yi so kula ga wannan wannan shine matsalar idan yara ne ƙanana ga matakin in manya ne kana da hujja in an baka sai ka taba amma kuma kada zuciyarka ta mutu shi wanda ma babansa ya rasu ba a karantar da shi kwalla farai a kan gado ba ba a karantar da kwalla farai ba ka tashi ka nemi naka in ka nemi Allah zai baka mutane da dama iyayensu suka rasu in suna da zuciya da rufa sai ce to a raba yan uwana ni na hakura da abu to haka ya dace ka zama ba ka saka rai akan abin da ba naka ba har da jan aya tare da cewa jan ayar da kai ba kuskure ba ne in kuma an baka to babu laifi wallahu ta'ala alam amin ya rab sai wannan mai tambaya ta gaba ke cewa mace ce ta ke cewa Allah ya ji dan iyayen malam da rahama amin ya hayo ya kayo malam an yi min aure amma kafin na tare sai Allah yi wa rasuwa shin zan yi masa takaba ko ba zan yi ba sai da yawa da suka rubuto takardun neman addu'a a wurin malam da yan uwa musulmai bukatunsu da yawa wanda lokaci ba zai ba da dama a furta ba allah ya sani malam sai a sa su addu'a malam ibrahim kai ma lauya ne kenan addu'a allah ya sani irin da barbarunku na ustazai wato kowa dai ya ji dai an taba shi allah ya san bukatunsu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 lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya sun amsa tambayoyi da dama da ke da alaka da wannan daga cikin alaka da kai tsaye shafi tambayar ki akwai amsar da suka bayar a volume na ashirin namba na 412 sun tabbatar da cewa zaki masa takaba amma bayan takaba kuma kema kina da wasu haƙoƙi da za a baki na farko suka ce idan mace aka ɗaura aure da miji bata tare ba babu wata mu'amala ta aure tsakaninsu sai Allah ya ɗauki rayuwarsa to akwai wasu abubuwa guda uku da dole sai an kiyaye abu na farko shine sadakinta in an bata ko da babu mu'amala ta aure tsakani ta riga ta ci sadakin don ba ɗaya ne da wanda aka sake ta ba a yi mu'amala da ita ba wannan rasuwa ya yi so da aka sadaki ta ce <coughs> in ba a ba da sadaki ba kuma ba a ayyana ba saboda yana halatta a jinkirta to tana da me za a ba ta sadakul mithil sai a duba mace kwatankwacinta a daraja nawa ne a wajen daraja in ana yi mu kiyaye Allah ya halice mu duka bayi ne amma ya ɗaukaka wasu akan wasu in aka samu mace da za a ce ga ta nan darajarta darajar mace na faruwa na farko alakarta da Allah tana da imani e na biyu ilimin da Allah ya bata in aka ce ga ta nan ta haddace ƙur'ani to daraja ta ba daidai da wadda bata haddace ba don manzo Allah sallallahu alaihi ko bunna mamata yake wanda ya haddace ƙur'ani kabarinsa ya fi daraja akan wanda bai da hadda so da haka duk duniya ba a daidaita wanda ya haddace ƙur'ani da wanda bai haddace ba so darajar ta ya ƙaru. in bayan haddan ƙur'ani misali a ce ta je ta yi karatu ita injiniya ne ko accountant ne ko gogaggiyar lauya ce ko medical doctor ne ko pharmacist ne to ya ƙara mata daraja mafu so waɗannan ana duba duka sai a duba to mace irin ta nawa ne sadakin in an kiyasta sai a bata sadaki na farko kenan na biyu akwai yin takaba a kanta za ta yi wa mamacin nan takaba shine za ta masa idda ta rasuwa ita ma takaba fa idda ne akwai iddatul talaq akwai iddatul wafa akwai idda na shikan aure akwai idda na rasuwa to wannan ma iddar rasuwa ne dogaro da wannan abin da Allah ta'ala ya fara ya ce na yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ta ashhurin wa ashara zai zama cikin bakara aya ta 234 Allah ya ce wanda suke rasuwa a cikinku suke barin matansu a wannan an toge ko ba ba wani togewa aka ce ka wanda suke barin mata ita iyalinsa ne ko ba iyalinsa ba iyalinsa ne za su yi jinkiri na yin iddar rasuwar mai gida wata hudu da kwana goma kaga tun da babu mu'amalan aure ba a tsammanin juna biyu tare da ita don haka ba da shiga cikin babin wa'ulatul ahmal ba kawai sai a batta a wannan hukunci din sai na uku shine cewa in za a raba gado za a bata gado suka ce akwai gado tana da gado ta ci sadaki za ta yi idda sannan kuma za a raba gado tare da ita waɗannan haƙoƙi sai a kiyaye an taɓa yi wa ibnu abbas afuwan an taɓa yi wa ibnu mas'udin tambaya radiyallahu an kan wannan kamar yadda su mutanen lajina suka kawo malamanmu na lajina Allah ya ji kansu rayayyu Allah ya kara musu lafiya a mujalladi na ashirin a nan ba ta ɗari hudu da goma sha biyu cewa ga wata mace nan ba a bata sadaki ba mijin ya rasu kuma babu wata mu'amala tsakaninsu yaya za a yi sai ce tana da sadakul mithil sai ba da fatawa irin wannan amma a lokacin da ya fada ijtihadi yayi a cikin taron akwai sahabi makil sai ya miƙe sai ce ai yadda kai ijtihadin na taba jin manzon Allah sallam ya ba da fatawa kwatankwacin irin wannan ibn mas'ud sai yayi matukar farin ciki don me don ijtihadin sa ya dace da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi so da haka waɗannan su ne hukunce hukunce guda uku da suke kan wannan baiwar Allah insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa tambayoyi kamar masu neman addu'o'i akwai su da yawa ko fitowa na a gida ba da daɗewa ba akwai waɗanda suka zo ta hannun iyalai na don wani lokaci har gida ake kai takardar neman addu'a na neman ko albarkan aure ko zaman lafiya na aure ko haihuwa ko kaza waɗannan ba a rabuwa da su to ni ma bari na yi copy and paste dukkaninku Allah ya san bukatunku ya san damuwoyinku kuma duk wanda kuka tura ta hannun iyalai ko abokanan aikina ko makusantana, na duk bukatunku na alkhairi Allah ya biya sharri Allah ta'ala shi tun tunkuɗe za mu tashi a darasi na takwas a watan ramadan hijira shekara ta 1445 jiya da ikon Allah mun tsaya a daidai kan aya ta 118 a ali imrana yau za mu tashi a kan aya ta 119 in na tuna karatun daidai wannan ayoyi da na jiya da na yau suna da alaka da juna bismillah gwani abdullahi abba billahi الضلال والله سميع عليم يا tunda ka tsaya shi kenan wani lokaci da yake karatun da daɗi sai ka ji kaman kada a tsaya har ga Allah karanta ƙur'anin ya fi daɗi akan tafsirin ƙur'anin ni dai haka nake in zauna yanzu ya mun kira, nan ina bibiyan abin da Allah yake faɗa kai tsaye ni da ya fi mun daɗi haka ne to ina ga yau sai a mana kira'ar kawai har mu tashi kun amince na ga Allah ta'ala ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum قالوا آمنا وإذا خلوا أضوا عليكم الأنامل من الغيظ قول موتوا بغيظكم سيتمي إن الله عليم بذات الصدور wannan aya tana da alaka da aya ta baya aya ta baya da muka tsaya a kai ta 117 jiya Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabala to akan wannan bitana ɗin ne sai Allah ya juyo da magana zuwa ga kan musulmai a ɓangaren addini da kuma magana a kan shugabanni a ɓangaren mu'amala ta duniya sai ce ha antum ula'i ga kunan ku kuna son su amma su ba sa son ku in ka ɗauka addini kamar da muka yi magana jiya an rinjayar akan as-sabiquna al na ake zarga su ne al-yahudu saboda babu wanda suka kulla wa musulunci tutarwa irinsu a ɓangaren mu'amala ta duniya kuma su ne munafukai babu wanda suka yi gajiyar da al'umma a rayuwar duniya irin mai irin munafukai shi yasa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ja hankalin dukkan mai mulki da dukkan mai sarauta in kana da sarauta ko kana da mulki duk kankantan kujera duk girmanta ya ce kana da mutane iri biyu kowa haka ne kana da mashawarta na alheri kana da mashawarta na sharri fiyayyen halitta bai toge ba wannan ke bayyana mana kuskure mu ce duk wanda suke tare da wani mutanen banza ne a'a akan samu na kware ko ɗaya ko biyu ko uku kuma kuskure ne ka ce duk wanda suke tare da wani kowa na alheri ne ba zai yi a haka ba sai dai mai yiwa ya zama na alherin su suka rinjaya su ne mai bi kashi 99 cikin 100 duk yana yiwa amma muhimmin abu annabi ya ce mana son sallam mastukhlifa khalifa illa wa lahu bitanatan bitanatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu wa bitanatun ta'muruhu bi shar wa tahudduhu alai wal ma'asum man asamahu Allah manzo Allah ya ce dukkan wani shugaba da Allah ya shugabantar a bayan ƙasa iya da mashawarta guda biyu mashawartan farko su ne masu umurtansa da yin alheri wato masu advising ɗinsa akan yin aikin alheri suna kuma kwaɗaitar da shi da ƙarfafa masa gwiwa akan dukkan alheri sannan na biyu akwai mashawarta na banza su kuma suna umurtansa suna advising ɗinsa kullum akan sharri ne kuma suna kwaɗaitar da shi suna ƙarfafa shi akan sharri fiyayyen halitta saboda wahalan al'amarin sai ya ce wal ma'asum kararre wanda yake an kare shi shine kawai wanda ya samu kariyar Allah wannan yake bayyanawa shine leadership baya yiwa sai da addu'a babu feluwa da zai faru ga shugabanci kamar ɗan adam ya gane cewa ko iliminsa ko wayensa ko dabararsa ko iya dabarbarunsa sun wadatar dukkan wani ilimi da kwarewa da basira wallahi ba a nasara sai Allah ya taimake ka in Allah ya tallafa wa mutum duk wahalan abu sai zo da sauƙi in Allah bai tallafa ba duk sauƙin abu sai zama ya fi komai wahala shugabancin al'umma ko a ƙauye ne ko a gari ne ko a ƙasa ne ko a ko'ina ne in ba da taimakon Allah ba yana da wahala shi sa a da yaushe idan ka samu nasara to ka gode wa Allah saboda me saboda ba yanka ne da iyawa kadai ba akwai taimako na Allah shi sa a duk inda ake shugabanci to a yawaita roƙon addu'a a yawaita roƙon addu'a babu dare babu rana yanzu min babil misal daga cikin lokacin da aka yi covid-19 ai ta rikita duniya sosai babu wahalar da ba sha kasashe da yawa ba amma mauritania kamar da na gaya muku watanni kaɗan da suka wuce wasu sun ga lecture da na ɗan gabatar a wurin da harshen larabci shugaban ƙasan ya gayyace mu a lokacin muka je a lokacin da suke covid-19 da aka duniya ta rikice babu magani ba kaza an rasa ya za a yi ana shiga halin kawai sai ce to a koma masallatai da tsangayoyi da makarantu a yi ta saukan ƙur'ani ana roƙon Allah maganin da suka rike shine karanta ƙur'ani da roƙon Allah kuma suna daga cikin ƙasashen da suka samu most effective mafita daga dukkan fitintunin covid a ɓangaren tattalin arziki Allah ya kare su a ɓangaren ƙarancin cutuwa da cutar Allah ya kare su a ɓangaren rashin takurawa mutane Allah ya kare su a ɓangaren komai Allah ya kare don me don shugabannin da gaggawa suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi ya ce wal ma'asum man asamahullah duk iyawar shugaba da ilimi bai san gaibi ba duk iyawa bai san gaibi ba kana iya aiki da dabarbarunka amma dabarbarun nan suna da iyaka amma shi yasa duk inda ake shugabanci in an yi dukkan wani abu da za a yi don a yi nasara sai a zauna a yi roki Allah shugaba ya tashi ya yi ƙiyamun laili ya Allah in insecurity ya dame ni a gari na matsala kaza ta dame ni ya yi sallah ya zubar da hawaye nemi taimakon Allah sai ka ga abin da ya gagari soja ya gagari ɗan sanda ya gagari kaza wallahi sai Allah ya magance masa don Allah da ya baka amanar iya tausaya maka a kanta in ka kaskantar da kanka gare shi ka nuna kai ka gajiya Allah ta'ala zai taimake ka shi yasa kuma duk lokacin da muke neman taimakon Allah a harkoki to mu rika nuna kuma tawali'u lokacin da muke yi akwai time da na ba wasu sojoji a najeriya allah ya musu albarka ya taimake su shawari an fitar da wani title za a yi yaƙi da 'yan ta'adda sai aka kira shi zaman lafiya dole ina gani sai na kira wani daga cikin manyan jami'an nasu da yake amintacce mutumin kirki na ce na ga effort ɗinku kuma abun a yaba ne da kaza da kaza da kaza amma ba a yi wa Allah ɗagawa in za ka nemi taimakonsa ba ka ce masa dole sai ya yi in muna neman taimakon Allah sai mun nuna humility cewa zaman lafiya dole a canja a yi aiki da wata kalma da take nuna ana neman Allah ya taimaka sai aka canja wannan daga baya sai na an canja sai aka sami hmm? na aka sami sai aka sa zaman lafiya kawai ko operation zaman lafiya haka sai aka ce operation zaman lafiya to ai shi allah assalam ne huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa malikul kudus salamul mu'min shi Allah shine source of zaman lafiya kuma shi Allah aminci ne kamar yadda yake cikin suratul hashir da uku. Ka gan kace operation zaman lafiya ka kira siffa ta Allah da siffa ta kansa kana neman taimakonsa to shi yasa a shugabanci dole sai da addu'a da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah kuma wannan ba iya nufin shugaba ya sake jike ce kawai mun yi addu'a komai zai faru ba a'a a wajen gane bitsana na kwarai da na sharri shugaba sai kuma yana da emotional intelligence is very important yana daga cikin most important skills na fourth industrial revolution in kana shugaba don ka rika gana mashawarta na alheri da na sharri sai ka yi excelling a emotional intelligence shine kar ka rika yadda kawai reaction na mutane ya rika guiding decision da za ka yi take wani zai zo gaba gare ka shi ya yi zalunci amma sai zo hankalinsa a tashe kamar shi aka zalunta ni Allah ya isa wallahi sun juce ni menene ya san zalunci ya yi amma sai mai da kansa yanzu shi ya zama shi ne offensive so in ka yadda emotion na mutane yake controlling ɗinka za ka rika decision kana da na sani kar ka yadda emotion ya yi controlling ɗinka na biyu kuma kar ka rika reacting da emotion irin naka daga ka yi fushi sai ka yi action a ba a haka so dole sai ka zama kana studying emotion naka da emotion na jama'ar da kake shugabanta yana da matukar muhimmanci shi yasa za ka ga ƙur'ani yana emphasizing akan emotional intelligence sosai ai maganar ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi ai emotional intelligence ake koya mana ku duba ku kuna son mutane ba sa son ku suna cutar da ku me ake magana ana so kai aiki da intelligence naka ne so shi sa Allah ta'ala yace ku ba antum ula'i shi sa in kana tare da shugaba kake so yayi nasara a ƙauyenka ne a garinka ne a jiharka ne a ƙasarka ne mafi taimakon addu'a da za ka masa a duniya shine allah ta'ala ya yawaita masa mashawarta na ƙwarai ya kuma nisantar da shi da mashawarta na banza babu wata addu'a da za ka yi shugaba da ta kai wannan muhimmanci don shugaba yawanci ba shi yake implementing abubuwa ba mutanensa ke yi in ya samu na ƙwarai da yawa ginninsa to al'amura suna kyau idan ya samu na banza duk kyakkyawan manufasa sai ya zama an ɗaura hannunsa ba zai iya wani abu na kirki ba ce sa gyaruwan al'amura shine mashawarta na ƙwarai su yi yawa su rinjayi na banza so a dukkan fadar da mashawarta na kwarai suka rinjayi na banza da yawa insha Allahu ta'ala za a ga alkhairai ninkin ba ninki idan mashawarta na banza suka rinjayi na kwarai to kuma al'amari zai lalace Allah ta'ala ya kare mu daga lalacewan al'amura Allah ya gyara mana ƙauyukanmu garuruwanmu jihohinmu da ƙasashenmu gaba ɗaya a duniya don haka ha'antum ula'i haɗin nan menene hukuncinsa malamai sun yi fassara guda biyu na me kace za ka gwada ne ustaz za ka gwada haɗin nan yana ɗaukan hukunci biyu hukunci na farko suka ce ha'un ɗin manƙula ce min makani ha ila bidayatil aya an ɗauko haɗin daga wajenta sai aka dada ita farkon ayar wato sai ka cire ta sai ka mai da ita jikin ula'i sai zama antum ha'ula'i tuhibbunahu sai zama ƙur'ani yana da usulubin ɗaukan harafi ɗaya kai wani wuri don jerin magana ta tafi na biyu suka ce tana iya zuwa tana asalin wurinta ne amma akwai kuma abin da aka goge a cikin aya ɗin iya daga cikin balagan ƙur'ani shine akwai abin da ake ɗauke wani abu a bar wani abu don me don magana ta zama akwai ilimi da fasaha da nuna iyawa a ciki don babu wanda ya kai Allah iya magana suka ce to in mun kaddara wurinta ne to sai magana ya zama ha ya ha'ula'i sai zama ya harafin nida da ha na biyu an goge su sai aka ce kawai ha antum ula'i kuma a wurin malaman ƙur'ani ha ɗin ya da hukunci biyu akwai ha antum za a ja da wace madda maddul me maddul ja'idul munfasil ba wajib ba ne zai zama ja'idul munfasil ne ba wajibul muttasil ba saboda kalmomi ne biyu a haɗe sannan kuma na iya karantawa da kamar maddu ɗabi'i a ce ha antum kawai a yi madda iya harka biyu sai a wuce ha antum ula'i sai a ja duka ya halatta kuma na daga cikin kira'o'i tabbatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ha antum ga kunan ula'i ku waɗannan tuhibbunahum kuna son su wala yuhibbunakum ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli sannan ku kuna imani da dukkan takaddun da Allah ya saukar Bilkita littafi da ka kira amma tun da ya zo da ma'arifa ya zama ismul jins duk littafin da Allah ya saukar mu mun yi imani da shi saboda malamai na qawaid alfikihiyya da usul fiqh duka suka ce idan al ta zo a kalma na jinsi ya zama duk wani abu na jinsin ya shiga shine wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi sai a ce al to in ka al din nan ya zama duk kitab da Allah ya saukar ya shigo ciki don haka wa tu'minuna bil kitabi kulli ai dukkan takaddun Allah muna imani da qur'ani muna imani da linjila muna imani da attaura muna imani da sufi ibrahim muna imani da suhufi musa in wani littafi ne sabanin attaura muna imani da zabura in akwai takaddun da Allah ya saukar bai gaya mana sunayensu ba duk mun yi imani da su shine wa tu'minuna bil kitabi kulli shi original imani ba a tuhumar Allah ba a bin diddigin abin da Allah ya faɗa sai an san me yasa kaza kawai imani original shine sai ka miƙa wuya sami'ina wa ata'ana shine original imani kawai ya Allah mun ji mun bi mu ba ma kalubalantar Allah duk abin da Allah ya faɗa mun gane hikimar ba mu gane ba mun sani ba mu sani ba wallahi bi kawai muke yi kuma wannan shine imani kuma saɓani ya daga cewa wai shari'a saɓanin hankali a'a shari'a ba ta saba hankali don shari'a ta masu hankali ne ita shari'ar ta wuce hankalin ne yau idan ka tada wanda ya da su shekara ɗari ya zo duniya ya ga ci gaban technology ai sai ya taba hankalinsa wannan mobile phone da ya fara shigowa mutum ya ga babu wani kebul da ya kulla tsakaninka da wani kawai ka dauki abu ka yi magana ba mamaki aka yi ta yi ba remote control kawai na talabijin da ya shigo ai mamaki aka yi ta yi so wasu al'amura ko a technology ne in suka zo na farko muna rudewa sai mun saba sai ya zama normal an taba sauka wata shekara aikin haji da mutanen ƙauye haka shekarun da dama da aka sauka a jidda wani ba ƙauye ya kalli rumfunan na aran ma ka gane su manya-manya farare na jidda nan ya juya haka mutumin ƙauye ne ya kalla ya kalla sai ya taba mu haka ya shi malam wannan kan mai sama ne ya yi ko wannan kan yace in ce me kake nufi ya ce wannan kan ai sai mai sama mutum ba zai iya ba wato shi imaninsa dai ala ayi halin ya nuna masa abin da ya fi karfin ɗan adam sai Allah to kaga dai a duniyance kana ganin sa ba kauye amma imaninsa kuma gashi intact ba matsala tunda da ya yarda da cewa abin da ya gagari mutum Allah ne yake yi to ai kaga kenan wannan imanin abin ayaba ne ka iya kiransa ba kauye amma babu kauyenci a duniya da ya wuce ka zama ba ƙauye a addini babu ƙauyenci da ya wuce a addinin ka a ce ba ƙauye ne akwai ƙauyencin da ya wuce wannan ka san duniya ka je amerika ka je ingila ka shiga dubai ko ina a duniya ka daga an ba da bayan zaka mana amma daga an zo qur'ani daga an ce quluhiya ilayya anna husta ma ana farin saka je na haka yana matsa to ai kauyanci shine ka jahilci addini qur'ani fala saddaka wala salla sunna fala saddaka wala salla sallah yadda bayan halitta ya karantar baka iya ba azumi baka iya ba in an ce kai izu ɗaya daga sabbi zuwa nasi ba za ka iya ba to ai shine ganin kauyanci amma dai is not late ka je makaranta in shekaran ka tamanin ne ko casa'in wallahi lokaci bai kure baka gyara alakar ka da Allah shi hatsarin rayuwa shine baka fara ba amma duk yadda ka gane kuskure ka dawo hanyar daidai to an ci riba an ci riba matashin da bai tafi makaranta ba bai san addini ba abun aibata ne dattijo mai shekara casa'in da ya gane an yi kuskure ya ce mun tube koma hanyar Allah yana gyara fatiha da zai abin a ba masa ne Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka wa idza laqukum qalu amanna in sun ci karo da ku sai su ce mun yi imani da Allah wannan yana magana akan munafukai munafukai ko a cikin al'amarin addini ko a cikin al'amarin duniya duk suna iya shiga in sun gamu da ku sai su ce qalu amanna wallahi mun yi imani da ku mafhum kalu amanna mun imani amma qur'ani yakan faɗa in sun yi imanin nan ba abun a gaskata bane a kowane babi aran makanna cika ku da surutu in kana da misalin aya ɗaya ko biyu ba laifi ka bamu wa idza laqul ladina يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون سفر منافقين إن in suka ما muna masu imani sai su ce mun mun yi imani da abin da kuka yi imani abin da kuke yadda da shi shi muka yadda da shi amma in sun koma zuwa ga shaidaninsu sai su ce mu muna tare da ku kawai mu abin da muke musu shine izgili muke musu to shine munafurci wannan cikin suratul baqara aya ta goma sha hudu sai ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah ya ce hatsarin munafukai bakinsu na faɗan abin da ba shi ne ke cikin zuciyarsu ba amma kuma Allah alimun ne fa bima tumuna. abin da suke ɓoye wannan Allah ya sani wannan ma zai zama cikin Ali imrana aya ta 167 don haka ya na bi afwahihim ma laisa fi kulubihim Allah ta'ala ka kare mu daga munafurci da munafukai Allah ta'ala ka kare mu wa idha khalau addu alaikumul anamila min al-ghayr wa idza in suka wofanta daga gare ku ku masu imani ko kuma ku da kuke iyayen gidansu addu alaikumul anamil sai su rika ciza kan yatsunsu al'anamil shine atraful asabi su rika haka wato su munafukai suna iya aiki ƙarƙashin mutum amma suna yakarsa shine abin da Allah yake nufi suna tare da shi amma suna tona masa rami to shi sa duk mai mulki iya daga cikin muhimman al'amura ka iya gane suwa suke cutar da kai musamman irin a yanzu da za ga a najeriya yawan likin takardu ya yi yawa duk wani sirri na hukuma kana iya ganin sa online bayan kuma akwai sharaɗi da alkawari na oath of secrecy da ake yi a aikin gwamnati in ka kai higher level akwai abin da sai an baka ƙur'ani kayi rantsuwa in kuma kana krista za a baka bible ka yi rantsuwa so duk abin da ka rantse a kansa fa dole ka kiyaye shi dole ka kiyaye aikin da ka san ba za ka iya ba kana karkashin wani ba za ka iya ba sai ka ci sa ka ba da haƙuri ka yi rizanin ka rabu da shi amma kar ka cutar da duk mutumin da ya taimake ka ya baka aiki ko ya ce ka aiki tare da shi ko da ku kuna da sabanin addini ko kabila ko gari tare da shi wanda ya taimake ka ya baka aiki ko ya amince ya aiki da kai so ko da kuskure sa gani gyara masa amma in ka ci amanarsa da kuma Allah ba zai barka ba don haka wa idza khalaw addu alaikumul anamila min alghayb sai Allah ya ce kul ka ce musu mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin cikin ku ba a ce ƙulu ba sai aka ce kulka ce musu bayan magana tana ta magana a kan jam'i ne fa ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaikum al anamil sai kuma yace ƙul ce bayan ana ta magana jam'i jam'i sai aka da daya ba a ce kulu ba aka ce kul saboda me iltifati na qur'ani shine kaman kana dan gyangyaɗe a ce dan farka farka farka to qur'ani yana iltifati yana daga cikin mu'ujizan qur'ani shine waiwaye ana magana da mukhatabuna sai a koma ga'ibuna ko daga ga'ibuna sai a koma mukhatabuna ai shi qur'ani qur'ani ne littafin Allah ne gagara dau ne gagara dau kuma ta kowane bangare qur'ani gagara dau ne babu kokonto akai kuma baka gane gagara dau din ne sai kullun kana karanta shi za ka gane ƙur'ani ga garaba daune ɗan baiwa ne mu'ujiza ce in kana jin mu'ujiza to ƙur'ani ƙololuwa ne na mu'ujiza perfection da ke cikin ƙur'ani ya wuce abin da hankali zai iya sani perfection ya wuce hankali abin da zai sani kawai in ka fahimci larabci kasan san science ka modern science kasan san mai duniya ke ciki ka karanta ƙur'ani shi kaɗai ya isa ya kwantar da hankalinka ka gane wallahi wannan sakon gaskiya ne ba ka jin ɗanɗanon daɗin ƙur'anin sai ka san me Allah yake faɗa kai tsaye ulmutu bi ghaizikum inna Allah lalle Allah alimun mai ilimi ne bi zati sudur da abin da ke cikin kiraza as-sadr shine guda ɗaya sudur kuma jam'i ne na sadrun ya zama jam'u taksir inna allaha lalle allah alimun masani ne ba wai iya abin da aka rubuta ba abin da ke cikin kiraza ma ya sani bi zati sudur din nan abin da yake nufi shine alimun bi sahibati sudur wannan zatu din shine sahibatu sudur to menene sahibatu sudur din wace ce sahibatu sudur menene abin da ke cikin kiraza harama kana so ka gwada ne to bismillah bari mu baka filin afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha تستعمى القلوب التي في الصدور ƙarya باكر ah, يا ɗan gari تنقلي a القرآن <laughs> Allah ya ƙara mana albarka da ƙur'ani walakin ta'amal ƙulubun latifi sudur wala la ta'amal absar muhallu shahi mu ɗauko ƙarshen aya suratul hajji aya ta 46 Allah ta'ala yake cewa ba ido ne yake makancewa ba in ka ga ba a fahimtar gaskiya ko mutum ya ga gaskiya ya yi ta tawili yana karyatawa ba idansa ne makance ba idan yana nan doro-doro menene makance zuciyarsa ce makahuwa in zuciya ta makance duk ganin ido hayaniya ne da bankaura saboda saboda ba ido ba ne mutum zuciya ce mutum to kaga walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ashe zukata ne ke cikin kiraza to shine alimun bi zati sudur din saboda zukata ne ke ciki dukkan jikin dan adam babu abin da ya kai zuciyarsa muhimmanci shi yasa bangare biyu na lafiyar zuciya a kiyaye farko bangare na farko shine bangaren imani duk abin da zai sa imaninka da Allah ya karu ka kiyaye shi yawan karanta qur'ani yawan karanta siffofin magabata yawan yin azumin nafila yawan yin sallan dare ƙoƙarin gyara yaƙininka imani da Allah tawakkali as-sabr al-muhasaba at-taqwa duk waɗannan a amalul qulub ne ayyuka ne na zuciya dukkaninsu sai ka kiyaye su a wato spiritual condition na zuciyarka kenan al-iman wal yaqin wa sabr was-shukr walkhawf walmuhasaba wattaqwa duk waɗannan wakul dukkaninsu a amalul qulub ne sai ka san su ka yi ta trenin zuciyarka sai ka zama mutumin kirki shi zama mutumin kirki yana da tsananin wahala kamar yadda marigayi malam abba ajiye faɗa iya da wahala amma zama ɗan duniya ɗan tasha bai da wahala shi yasa in kana so ka zama zuciyarka na da kyau kana da imani da Allah sai kana zuwa makaranta ka haddace Qur'ani kana azumin nafila kana ƙiyamun laili sai ka samu reno daga wajen magabatanka na kware sai ka tashi mutumin kirki amma in mutum iya so ya zama shaidani ana zuwa makarantar koyon shaidanci yanzu akwai garin da ba makaranta hadda Qur'ani akwai inda ba makarantar yara akwai a garinku ba inda ba makarantar mata ba masallacin da ake sallah ba inda ake ta tahajjud duka akwai amma akwai makarantar koyon iskanci babu saboda shi iskanci is automatic bai da makaranta shi duk wanda kaga yake addini yake bin Allah inda iskanci halal ne watakila idan ya bude chapter din kai baka kai ka shiga nursery a makarantar da za a buɗe ba to but idan ayoyi suka koshi aran da hadisai sai ka gan su a zaune a nan sun yi kyam dauki irin kisa sayid na umar tun a jahiliya fa tsoron ake ji a jahiliya sayid na umar tsoron ake ji asali a cikin jama'a allah ya kara musu yadda amma da ya musulunta fa akwai ran da wani ya wani ta'addanci zai doke shi sai aka ce khudil afuwa duk zafin sannan sai lilis sahabbai suka ce kana kafan inda kitabillah tun da umar ya musulunta Allah ya kasa da daga kaja aya sai ka ga ya nutsu ya yi shiru so in abin ya motsa kana jan aya sai ka yi disamin dinsa. to shi sa nutsuwa da bin Allah tana da wahala sai da training amma shedanci ba a zuwa makaranta a koya kawai daga duniya ta yi mutum zafi sai ya koya shi kenan shi sa Allah ta'ala ya ce Allah shi alimun ne bi ta sudur mu kula da ɓangaren zuciya na imani ɓangare na biyu kuma health condition na zuciya mu kiyaye islamically a jikin ɗan adam ba abin da ke da muhimmanci kamar zuciyarsa likitoci sau da dama sukan ce zuciya ko da brain ko su ce brain sai zuciya amma mu a musulunci zuciya ta fi kamar yadda shekku sabra ibrahim yake cewa hankali ma a zuciya yake ba a kwakwalwa ba ne hankali a zuciya ne sannan na biyu kula da ɓangaren kiwon lafiyar zuciyarka medically a kiyaye wannan zuciyar da muke da ita a jikinmu a duk 24 hours likitoci suka ce tana pumping jini kaga tana motsa haka a duk wayewan gari sau ɗaiɗai sau dubu ɗari a 24 hours tana yin approximately sau dubu ɗari a shekara tana pumping jini a jikinka tana pom tana motsi don oxygen ya shiga ko'ina a jikinka don nutrients su shiga ko'ina a jikinka su yi flowing takan yi 35 million times kuma ba inda kake cajinta ba ka sayan kudin kati ka yi cajin mita ba a ɗauke wutanta kuma ana tseda wutanta fa ta daina pumping din nan fa na sakan talatin ka shiga wani hali daga nan farayewar duk sai ta canja ba za ka iya surviving ba kawai sai da taimakon Allah mutane kaɗai ke surviving ta tsaya amma kyauta ta maka a tana pumping jini tana sa oxygen yana circulating a jikinka nutrients na zaga a jikinka ta maka sau 35 million times a cikin shekara ɗaya kai in ba Allah ba zai maka wannan gata sai ka kiyaye da lafiyanta daga cikin abubuwa muhimmai cin abinci mai amfani a jiki na biyu samun bacci isasshe to <laughs> na uku physical exercise motsa jini yana da muhimmanci yana taimakawa zuciya ka rika yin exercise wanda za ka dan hada zufa ko za ka dan ji numfashinka ya karu iya da matukar muhimmanci waɗannan lamura duka suna taimakawa zuciya mu yi ƙoƙarin mu kiyaye su avoiding negativity yana da amfani duka ga zuciya Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wanye lafiya waɗannan ɓangarori guda biyu a kan zuciya suna da muhimmanci spiritual aspect da medical aspect na zuciya mu kiyaye zuciyarka ita ce kai Allah ta'ala ya gyara mana zukatanmu gaba ki daya ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare na'am in

in wani abu mai kyau ya faru gare ku ta su'uhum yana bakanta musu rai wa in tusibukum sayyi'atun in tamsaskum hasanatun in wani abu mai daɗi ya faru gare ku ta su'uhum yana bakanta musu rai wa in tusibukum sayyi'atun in mai muni ya faru gare ku ya farahu biha suna matuƙar farin ciki wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa kuka yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah la ya durrukum kaiduhum shai'a duk sharrin mai sharri ba abin da zai iya muku a duniya ba zai iya nasara a kanku ba inna allaha lalle Allah bai ma ya amaluna bisa ga duk abin da munafukai ke yi muhidun Allah yana kewaye da shi in tamsaskum hasanatun in abu mai kyau ya faru gare ku tasu'uhum yana mai bakanta musu rai a nan sai ya ce tamsasko a wajen abu mai muni kuma sai ya ce tusibukum menene bambancin massa da kuma isaba malamai suka ce al'isaba isaba ya fi shafa da yawa masu kuma shine dan shafa kada wato abu mai daɗi duk ƙanƙantansa da ya faru gare ku ko bai da girma ransu na baƙin ciki shi sa aka kira shi da massa duk kankantan abu komin kankantan abu in dai mai daɗi ne su ba sa son sa idan ba su bai son ka idan abin da ka fi ƙarfinsa ya faru gare ka hankalinsa ya tashi yau idan ka ba wa aran ma naira dubu goma me za ta masa to in yana kin aran ma wannan sai ta da hankalinsa tare da ya san ya fi ƙarfinta amma wajen tusibukum sayyi'a sai aka ce ba a ce masa ba sai aka ce tusibukum shi kuma shafa da yawa wato abu mai muni duk faruwansa gare ku ba sa tausaya muku murna suke duk muninsa wato ba zai kai wai kiyayyar ta kai matakin da babu wani abu mai muni da zai faru sarka jin kai wannan kan ai yawa za mu tausaya a duk girmansa yana faranta musu rai shine an ce da ba maguje abokin ka ya mutu ya ce tukunnama aka ce me kake nufi ya ce sai ya je lahira an koro shi wato wai ya je rasuwa ma shi gabar ba ta kare ba wai a can gare ya je lahira a ce babu sunansa a list <laughs> wato a lahira ce mu ba a ce kana zuwa ba ka tafi hankalin zina ce mun ce babu kai a nan list ka koma ba wanda ya ce za ka zo wato ka je lahira ma a karɓe ka shi a wurin ma rahama ne to shi sa Allah ya kira a nan in mai muni ya faru gare ku duk girman sai yana faranta rai ba su da tausayi gare ku mai daɗi kuma duk ƙanƙantansa ko da kwakwan fi ƙarfinsa hankalinsu na tashi akwai kuma inda Allah ya maimaita kalmomin ya kira rama ba ni misali ko da guda to kaga a nan zai zama cikin suratu tauba aya ta hamsin kaga a nan da sayyi'a da hasana duka sai ya kira da me da asaba bai kira masa ba sai ya kira asaba wannan kuma iya nufin cewa in mai muni ya faru gare ku duk girmansa yana faranta rai mai daɗi duk girmansa ta da hankali a nan sai aka ce mai daɗin duk ƙanƙanta yana mai yana bakanta musu rai shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa in tasbiru in kun yi haƙuri haƙurin nan haƙuri wajen bin Allah haƙuri akan abin da Allah ya kaddara mai daɗi ko mara daɗi haƙuri wajen nisantan abin da Allah ya haramta shine ya ayu halladina amanu biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna aya ta ƙarshe a wannan sura ko ta ɗari biyu kenan ku zama masu haƙuri wa tattaku ku zama cikakkun masu takawa wajen bin Allah Allah ya ce la ya kai duhum shai'a duk sharrin mai sharri wallahi ba zai iya maka komai ba in dai kana da haƙuri da takawa to wallahi dan adam kaɗan ne bai isa yi ba ba a taɓa ganin bayan wanda ya rike Allah ba a taɓa yi ba a duniya wanda ke tare da Allah kullum yana nasara inna Allah halalle Allah ma ya amaluna muhit bisa ga abun da suke aikatawa Allah ta'ala yana kiyaye yana sane da shi lokaci yayi ko in ba haka ba da sai in ce ka ɗauko mana wata aya mu fassara wannan ma tunda lokaci yi ina ga sai mu haƙura a wurin wannan fassarar ma ya isa aiko go da sai mu ɗauko la tubula wunna fi amwalikum an anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku adhan wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a sai ce me fa inna dhalika min azmi al-umur